Masu kallon mu barka da safiyar wannan lokaci ta wato Lahadi wanda take 26 ga watan Agustan shekarar 2023. Rahotanni dai da suke ta fitowa daga jamhuriyar Nijar. Bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ta shugaba Muhammadu Bazum a ranar 26 ga watan wato Yunin shekarar 2023 inda ECOWAS ta buƙaci ta miƙa mulkin nan ga shugaba muhammadu bazum ko kuma ta fuskanci fushin soji inda sojojin mulki suka yi buris, da wannan umarni na ecowas suka ƙi su miƙa mulki ga wato shugaba muhammadu bazum ecowas ta ba da umarnin tura wato sojoji domin maido da wannan mulkin a inda dai ake ta samun tarka-tarka da yanayi mara daɗi tsakanin ecowas da kuma sojojin mulkin nijar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 sai dai ma'aikatar harkokin wajen faransa a nata bangaren ta yi watsi da wannan mataki rashin amsa gayyatar da ministan harkokin wajen niger ya yi wa jakadan faransa sylvain ite domin ya amsa wasu tambayoyi a jiya juma'a wato 25 ga watan agusta ya sa ofishin ministan gwamnatin rikon kwariya ta kasar ta ba shi umarnin ficewa daga kasar kafin shudewar wa'adin kwanaki biyu wato sa'o'i 48 kamar yadda yake a takardar da aka aika wa wato ofishin jakadancin faransa da ke birnin yamai ƙungiyar m62 wacce ta jima tana fafutuka kan buƙatar ganin nijar ta wa kanta cikakken 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka ta yaba da wannan mataki a cewar falmata taya wacce jigo ce a ƙungiyar ta m62 idan akwai fiye da haka ma ya kamata a ɗaukan mai shi kuma an ma ba shi lokaci ya ma daɗe da bai bar ƙasar nan ba saboda duk wani rene hankali da waran shi take ma Nijar zakarin nan shi ma wani babban kwaro ne tunda har ya samu lokaci yake ma mutane wai ruwan da muke sha a Nijar ruwan turai ne ko kuma ruwan Faransa ne to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu domin a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar PNDS wato Sahanin Muhammadu an yi kuskure wajen yanke wannan shawara ne wanda yake tabbatar da cewa da ba su gane yanin kasa take tafiya ba kamar irin Niger Ba ka tasowa haka nan kawai ka ce za ka ɗauka irin shi za irin wannan haka nan kawai kamar dai kayan wasa. Abu yana son nazari su sake saboda akwai wa'anda su an ce musu kawai Faransa eh, kawai shi kenan sai su saboda wannan ne wasan su goyon basu. To sai dai a nata martanin wato bayan fitar wannan mataki gwamnatin Faransa ta yi watsi da shi saboda dalilai masu nasaba da abin da ta kira rashin halaccin mahukuntan Nijar a yau. Wato amma ga wasu 'yan ƙasar Nijar a nasu ra'ayin kamar haka. Faransa ƙasa ce ta demokratiya kuma sun tabbatar da cewa da su saboda ba aiwa wanda 'yan ƙasa suka zaɓa kai ka zaka kawai kai sai ka ce kawai kai baka so ne kuma kai ka ce wai karshe bai kuma su kai ya zama da Nijar. Mu da muke da ƙasar kuma soja da suka ɗauka sun rushe duk duk wanda ake zancen harkar demokrasiya wanda dan zan rejim exceptional kenan kada horon shi ta yarda da soja ba ta yarda da sojawa ba zai bar garin nan To sai dai tun a washe juyin mulkin 26 ga watan Yulin shekarar 2023 ne aka shiga takun saƙa tsakanin gwamnatin Faransa da sojojin majalisar CNSP yayin da Faransar ke matsin lamba a kan su mayar da zababben shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazum kan mukaminsa. sojoji a nasu bangare sun tsinke dukkanin wata yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin ƙasashen biyu sannan sun umarci ƙasar da ta yi wa Nijar din mulkin mallaka wato sannan kuma sun umarci ƙasar da ta yi wa Nijar mulkin mallaka da ta kwashe dakarunta da ta girki a ƙasar da sunan yaƙi da ta'addanci ƙarshen rahoton nami kenan amma mai kallo da sauraron mu zaka iya baje kolin ra'ayinka a dandalin comment section tare da gwala mana alamar dan yatsa domin karfafa mana kwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba haka kuma muna ƙara sanar da kai cewa idan har wannan shine ka na farko wannan tasha ta mu mai albarka don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe